كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون kuma za a ce da su ku ci ku sha daga abin da ranku yake sha'awa hankalinku a kwance kada ku ji tsoron cutuwa daga abin da kuke ci ko kuke sha sakamako ne akan kyawawan ayyukan da kuke aikatawa a duniya